eh to kasan tun a makon jiya da wasu suka zo aka yi rikici a wannan gurin da ake wannan taro na bring back our girls jiya kusan da maraici inda kwamishinan 'yan sanda na abuja ya fita sanarwa inda ya ce ya haramta saki zuwa da mutane suke yi gurin wannan gangami kada wanda ya sake zuwa to su kuma yau da safe waɗannan waɗanda da suke shirya waɗannan abubuwa suka shigar da ƙara a babban kotun abuja akan cewa ta gaya musu cewa ta musu ta gaya musu cewa ya dace tukuna kuma yana da yanci da zai hana su yin wannan kuma suka nemi kuma kotu ta sa shi ya biya su naira miliyan ɗari biyu da hamsin na bata musu lokaci da aka a daidai lokacin da ake cikin wannan zama si kuma speaker general na 'yan sandan najeriya ya fita sanarwa inda ya ce babu wani da yake da 'yanci ya hana waɗannan masu wannan fitowa zanga-zanga na bring back our girls ba wanda ya isa ya hana su fitowa su dinga yin wannan abu da za su yi kuma ya ce cewa suna da 'yanci a matsayinsu na 'yan ƙasa su fito su dinga yi wanda kenan yana nuna kenan kamar da za a iya cewa ita da 'yan sanda ta najeriya ta yi amai ta lashe to um, madala malam sale shehu mun gode abinda muke da shi kenan yanzu haka a gode